Sashen Hausa na studio Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamma ada ne zo muku da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. A yau ne shiga makaranta a dukkan faɗin ƙasar mu ta Nijar ta shekara ta 2020-2021 a maraɗi shugabannin ƙungiyar malaman makaranta ta ƙasa sun yi amfani da damar domin ganin halin da ake ciki a wasu makarantu na da ƙwaro. A yau ne kuma wato ake bikin ranar kasa da kasa ta matan karkara ƙungiyoyin mata a Nijar na da ƙofa domin samun 'yancin tafiyar da harkokin wannan rukuni na al'ummar Nijar. sai kuma kwamandan gyargu almuktar ya yi tsokaci kan matsalar tsaro a tumur da ke cikin kwanciyar hankali bisa ga jan namijin kokarin sojoji da ke can shine rahotonmu na musamman tuma madalla yanzu ga labarin naku ɗaya yana bin ɗaya a yau Alhamis 15 ga watan Oktoban shekara ta 2020 'yan makarantar Nijar suka koma karatu ga wasu wannan shiga makaranta ta zo cikin wani yanayi na musamman na ambaliyar ruwa da ta shafi iyalai da kuma wasu ɗalibai. A mai an buɗe wata makaranta domin karɓar waɗannan yara da lamarin ya rutsa da su sai dai kuma akwai ƙarancin kayayyaki Amina Abdu daraktar makarantar a cikin rahoton Habibu Garba. Sata wanga makarantar mun yi shi ne saboda waɗanda ambaliyar ruwa sun ka taɓa domin mu samu mu kula da su. har yanzu da ban san iyakan ɗaliban ba saboda yanzu mun ka fara ɗoka amma mun kusa cimma ɗalibai ɗari kamar yadda kuka ga hilin babu ɗakunan karatu sai don ga ruhan da muka sa mun kai har yanzu dai muna jiran sauran abubuwa yau ranar komawa karatu ne da safe nan muke wurin tare da ɗaliban da iyayensu muna rubuta sunaye sai da rana ta hito sannan yaran sun ka rage mun ka nemi ino bishiya mun ka zamna don mu ci gaba da rubuta sunayen a gaskiya rashin ɗakunan karatu a yanzu da an ka koma makaranta idan yaran sun ka zo sun ka iske babu ɗakunan karatu za su sare da su har iyayen nasu découragés, les parents A cikin ƙasa kuma musamman a dakwaro yankin maraɗi shugabannin ƙungiyar malaman makaranta ta ƙasa sun ziyarci wasu makarantu na wurin domin lura da koma karatun. Muhammadu Adamu Saktar Jan na ƙungiyar Sanan rishon da a cikin rahoton Abdu Amaru. Mun yi la'akari ɗalibai ba su kasance a makarantun boko ba, amma duka ma'aikata kama tun daga malamai da hukumomi na makarantun boko suna nan. Sannan akwai matsala na kayan aiki ko kayan karatu da muka tarar a bisa makarantun boko daban-daban kaya ne na shekarar bara. Ragowar kaya ne na shekarar bara aka yi maneji da su a kawo a wannan shekara. Mun jinjina shugabannin makarantun boko. Muna tambayar gwamnati gaskiya da ta saka isassun kayan aiki da ya kamata domin hmm. koma karatun boko ya tabbata. Talauci na ɗaya daga cikin manyan abubuwan da ke dakile 'yancin matan karkara a Nijar, in ji shugabar ƙungiyar matan Kwangafen a hirata da Studio Kalangu a yau da safe. Albarkacin ranar matan karkara ta duniya da ake bikinta a yau 15 ga watan Oktoba, Madan Kako Fatimata ta wayar tarho a cikin rahoton Nafisa Adamu. Matan ƙauye a nan Nijar ana sa su a cikin mata masu jagoranci. Kamar mu masu kula da association da ONG ba mu iya aiki ba tare da mun sa da matan ƙauye ba. Ba ka iya ƙilga mata ba sa da matan ƙauye ba. don matan ƙauye ba su da halin taimaka ma kansu za mu san ma me ya kamata ba da abin da suke so wanga shine aikin kwangafen yana taimaka musu wajen ba su kayan aiki kamar su mashin in nika da tela dinki a cikin tsarin cin gashin kai kwangafen yana taimaka man matan na a cikin sana'o'in su domin su samu ci gaba mu kuma a namu bangaren za mu ci gaba da tara kuɗi domin ko da yaushe mu samu mu taimaka ma matan nan na ƙauye matan da sun ka samu sun ka koya muna so nasu bangaren su ma su koyar da sauran matan domin su samu nasu ci gaban da samu kin kishin kansu. Fassarar Farida Maman kenan a cikin daren 12 zuwa 13 ga watan Oktoban shekara ta 2020 sojojin Nijar sun dakile wani harin Boko Haram a tumur da ke nisan kilomita 85 daga arewa maso gabashin Difa kusa da iyaka da Najeriya a cewar kwamandan Gergu Almuktar ofishin sadarwa na bangare na hudu na dakarun haɗin gwiwa da ke Difa sojoji sun yi barin wuta kan abokan gaba ta wayar tarho a cikin rahoton Tarnan Fude Ahmed. wannan hari da boko haram ta kai ma so zamu a nan tumur a shekaran jiya sha uku ga watan oktoba tsakan dare suka kai ma so zamu hari allah da iko ne ya ba mu sa'a ba mu samu hatsari ba kuma muka kore su lokacin da aka kore su muka samu makamai da suka zo da su kuma mun ga jini ko ina da ya sa muka gane da mun ji ma mutane da yawa kuma da kowanne da suka rasu cikin su amma dai sun samu sun tsere sun ratsa iyaka sun shiga cikin najeriya da sauran mutanen da suka mutu cikin su eh, kuma kuna tene sun ce su suka kashe mana mutane kowa ya sani da inda an kashe mana mutane da yanzu mu ma mun gai kuma ko da yan uwa da amana arziki da sun ji shine ya kamata a gane da mutanen nan kullun cikin karya suke ba su kashe mana kowa ba cikin so zamu Allah ya sa ba wanda ya ji mu Bangaren sufuri na cikin rauni a yau Alhamis 15 ga watan Oktoba a Nijar dalilin yajin aiki na wasu ƙungiyoyin sufuri. a cewar sakatare jan na kungiyar itan yajin aikin ya samu karbuwa sosai ga mace muhammadu yan sambu a cikin rahoton maktar hamadu mun aje yajin aiki ta samu karbuwa duk jihohi na nijar ko ina masu tukin talam masu tukin ben masu tukin jalab masu tukin taksi da a daidaita da kabu kobu ko ina kowa ya tsaye da aiki kenan sai mu ce mu abun hurin ciki nan ya mai kuma haka ne ko da yake akwai wa'ansu 'yan ɓata gari wa'ansu 'yan sandika wa'anda an ka ba kuɗaɗe an ka ce su zo su yi magana cikin kafofin labaru don su ɓata gref idan wannan mun san irin mutanen da kuma sun saba yin shi shi ya sa kuke gani wa'ansu taximan sun hidda kai suna aiki wa'ansu kuma suna da kan suna aiki amma mu sai mu ce globalama in ji ture mun ji daɗi Bridal shower ko kuma sallar ma'aurata da ake yi domin ma'aurata fotuna da ma'auratan suke ɗauka kafin auren kuma su watsa su a yanar gizo domin sanar da wannan aure nasu waɗannan tabi'u ne da matasa suke runguma a cewar isa alu'ayi masanin zamantakewar al'umma a matsala ce da ke da nasaba da ci gaban kimiyya da fasaha da kuma sadarwa da kuma ke sabawa al'adunmu a cikin rahoton nafisa adamu Ganin yadda wannan sabon al'amari ke kamari a cikin zamantakewar al'ummu alaƙar da za a kimanta tsakanin danniyar da yankin turawa ke yi da kuma mamayar da ake gani a shafuffukan yanar gizo bisa aƙidar matasanmu. Kash, duniya mai ba da madubin sarari yau ya zama wata shaidar bi mai ƙaskanta darajar al'adun zamantakewarmu saboda akan rayuwarmu ta al'ada a nan ne ya waje ba a bayar da tarbiyya a bambanta abin da ke gwada alamar da ba ita bace da abin da ke hakikani da bai kawo wani cikas misali mutum ya ɗauki budurwarsa ya kai a cikin otal suka ta ɗaukar hotuna suka saka yanar gizo ba san yadda wani zai iya sarrafa wannan hotunan ba to ke ɗiya macen yaya za ki yi an mutunan ya fasa aurenki don haka ai hattara a ɗau abun da ke da nau'i da darajar al'adunmu da gargajiyarmu don a karfafa su. Cikin tsarin shirin shirin mu kan hanyar soyayya a wajen matasa a Nijar ga maimacin ra'ayin Shebu Rabe mai shekaru goma sha shida da aifuwa da ke mata mai yankin Zandar. Sunana Shebu Rabe ina da shekara goma sha shida. A mata mai a tunani na gaskiya kamar eh, yanzu ni ina da shekara goma sha shida. amma yana kamar zuwa shekara 20 haka zan fara soyayya zan yi armi a shekara 25 gaskiya a tarihi na na soyayya na yi soyayya na sha wahala sosai don ita soyayya wata heka ne ma wata kai kana son ta amma ita bata son ka shine yake kawo kiyayya gaskiya na sha wahala sosai matasa na ba da shaida shiri ne na studio kalangu yaya kike? An jima da juna fa. Ke kawaya aka iya da wannan sabuwar cutar. Ai dole ne a rage hita da wasu haduwa. Anan kina da gaskiya. Na jima an ce an saki makwabcin nan naki Alhaji dan kasuwa daga likita. Yayi sauki kwata-kwata da cutar COVID-19. Ya kamata mu mu mai barka. Mi kwa mi in je cikin iyalin coronavirus. Yi ma Alhaji barka. Ba zan iya ba ba ni zuwa. Ramatu abin da kike yin nan bai da kyau. Kin san wahala da fargabar da ya sha a lokacin jiyarsa nesa ga dukkan 'yan uwa da aminan arzikin sa sakan ki wurin shi yaya za ki ji da ranki in kowa ya juya miki baya yaya za ki ji in ni kawarki na juya miki baya bari in hada miki a wannan lokacin alhaji yana buƙatar goyon bayan mu da kulawar mu hmm, aminata ki hakuri da maganganun da na faɗi kuma na gode don gaskiya ce kika tsaya kika hada mini ina ganin ya kamata mu ajiye ma ranar zuwa ganin shi tare da ɗaukan matakan kariya a'a kakki damu na gane ki tsoro ne mu ci gaba dai da waye kan mutane na kawo namu goyon baya ga mu mutanen da suka kamu da cutar covid-19 tare da ɗaukan dukkan matakan kariya kamar sa takunkumi saka tsakani wanke hannu kai da kai da ruwa da sabulu ko kuma da gel hydroalcoholic wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. To sai rahoton mu na musamman bayan ayyukan soja da jami'an tsaron Nijar suka kai cikin nasara kwanciyar hankali ta dawo a wannan yanki na tumur mai nisan kilomita 85 daga arewa maso gabashin birnin difa kuma mai iyaka da najeriya duk da hare-haren boko haram sojoji na gamsuwa da haɗin kan al'umma wajen yaƙi da ta'addanci gergo almaktar ofisa na sadarwa ɓangare na hudu na dakarun ƙasa da ƙasa da ke difa ta wayar tarho a cikin hirarsa da tarnan fude ahmed Komandan mun gode da muna so kuma mu bita yadda al'amarin tsaro yake a nan tumur. To da farko kun san da a tumur ɗan Boko Haram yanzu fiye ga wata uku da sojin mu na sama da na ƙasa da na cikin ruwa duka taka ko'ina an sa musu ta sosai to shine mun ma su ne sosai shi yasa suke neman mahita suna neman su samu makamai su samu kayan aiki don su samu su ɗan rayu kaɗan shi ne dan tumur tana nan kusa kusa ga iyaka shi ne suka nemi su kawo hari nan wurin. amma dai Allah ya sa da iko ne ba su samu nasara ba a yanzu kowa hankalin shi kwance yake kuma har hula da soja kowa burema eh, babu tashi hankali so za mu kuma sun yi tsaye tsayen daka ba tsoro ba ja da baya kuma sun ce in ma rayukansu za su ɗaukiya suna nan za su tsaron har hula da ke can jihar tumura. kuma kuma da mun gani kama su wa'annan mayakan na boko haram suna kawo hari wai a nan tumurki wani abu ne adda kwai na musamman da waɗannan. 'yan ta'adda suke bukata ko kuma ya al'amar yake? Tumur wuri ne da suke so suke shiga da ita da kayaki da suke shiga tsakanin Nijar da Najeriya ne. Shi yasa suke son wurin nan ba su jin daɗi in sojin na nan ga wuri ba bari suna shaida shi yasa suke so su samu soji ya bar wurin nan. To Allah Ubangiji ya ba mu sa'a da har yanzu mu Allah kuma ba su samun nasara wurin nan. Jama'a wanda suke a nan tumur suna kawo wani gudumawa ne ga wannan yaki da kuke yi da 'yan ta'addan na Boko Haram ko kuma yaya ne? To, kasan yakin da na da muke kai hari da boko haram yaƙi ne mai wahala sosai amma dai su eh, har hula su jama'a dumur da kewaye suna bakin kokarin su kasan wuri ne yan ta'adda wani bi suna cikin mutane wani bi su mutanen jihar tumur tsoron da suke wani bi in suka zo bamu labari suna tsoro wani ya gane su ya ce a ai suna zuwa ganin soji ko wani bi tsoro suke in suka bamu labari boko haram wani bi su zo in sun dawo su zo su kawo musu haibaru amma dai fisi billa suna iya kabacin kokarin su kuma wannan muna musu godiya saboda shi komanda a ƙarshe wani kira ne gare ku zuwa ga 'yan mutanen yan horar hula don gudunmawa su a wannan yakin to wannan shi dai ne wanda nake babban gudunmawa da muke so su bi zan ba mu labari su kawo mana goyon bayan su dai ana ba mu labari suna kawo mana goyon baya in sha mu Allah da izinin Allah za mu samun nasara ga wannan yaƙi zuwa gaba sai a ga kawai tsohon labari ne insha Allah To ƙarshen labarin namu kenan daga nan Studio Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyau kyautata rayuwar iyali a karfe shidda da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.